Duk da cewa sanya wannan doka na rufe wuraren shakatawa da ke babban birnin na Abuja ba sabo ba ne amma ƙwararru na ganin matakin ya zo akan lokaci da ake bukata sakamakon fargaba da al'umma ke ciki na matsalar tsaro da ya dabaibaye ƙasar. Garba Kamkur shi ke zama shugaban riko na hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayya Abuja. Gaskiya yaran nan da yawancin su ba su da wajen kwanciya sukan je wannan wuraren da ake ce da su park su zona kuma da yake ba mutane ba mai gadi a wajen har safe to su kaga su kan iya su zona wajen kamar suna liyafa da sauransu sai su zona suna ta abubuwa da bai kamata ba ko kuma su zona suna wani shiri da bai kamata ba. to ina gani abinda gwamnati suke yi shine abu ne na gaskiya kuma aka yi ke a ko'ina a turai. Wannan mataki dai ya janyo kace na ce tsakanin jama'a musamman masu gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma mutane da kan ziyarci ire-iren wuraren shakatawa don samun nishaɗi da hutu. Wasu na ganin an take musu hakokinsu da walwalansu. Sai dai ƙwararre a harkar raya birane Zayyanu Muhammad ya ce kamata ya yi mutane su fahimci tsarin da aka gina birnin da shi a kuma mutunta doka. Tun farko ka'idodin da kuma gwamnatin tarayya ta tsara shine akan cewa za a rufe wuraren shakatawa karfe bakwai kuma za a hana wasu abubuwan da ita hukumar take ganin cewa bai dace ba to ya kamata mutane su fahimci cewa haka tsarin yake kuma a bi tsarin rakor ya nuna cewa wannan wuraren na shakatawa din suna ɗaya daga cikin inda mutane suke samun mafaka suna aiwatar da abubuwa na rashin tsaro kuma yana kawo cikas ga mutanen Abuja. Ko da yake babban jami'in hulɗa da jama'a na ministan babban birnin tarayya Abuja Abubakar Sani ya bayyana dalilan da ya sa aka ɗau wannan matakin. Dokoki da aka tanadar musamman tun shekarar da biyar wato 2005 wanda ake ce ma FCT Park Regulation Policy. A ƙarƙashin wannan doka duk wanda aka bashi lasisin ya gudanar da irin wannan wuri to doka ta tanadar da cewa akwai lokacin buɗe wurin da kuma kuma lokacin tashi to cikin shekarun bayan nan kuma ta lura cewa yawancin waɗanda aka ba su daman su gudanar da waɗannan wurare ba sa bin wannan ka'ida to sai zamana ana ta samun koke-koke daga mazauna unguwanni daban-daban cewa abubuwa suna faruwa musamman yadda kake ganin harkokin rashin tsaro dinnan ke faruwa wasu ma kaga ana ta harkan kwayoyi ko kuma sun zama makafan um, masu neman tada zaune tsaye haka nan to shi yasa hukumar birnin tarayya ta ga ya kamata a ce lallai su waɗanda aka ba su damar su gudanar da wannan wuri to su tabbatar da cewa fa sun bi dokar nan da ta umarce su. Masanin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu na da ra'ayin cewar wannan mataki ba zai haifar da ɗame ido ba har sai an dakile hanyoyin da ke sa masu aikata laifi gudanar da laifukansu domin idan an rufe wata hanya za su buɗe wata. Wannan dabarar ba ma tunanin dabara ce ingantacciya wadda za ta kai ga nasarar da ake son a cimma. Ababen nan uku da mai laifin me yake iza shi har ya je laifin akwai batun makamai da suke rikewa a san yadda za a anshe makamin nan a hana su tunda komai kyan makami idan babu alsashin da za a sarrafa makamin da shi ya zama shirme to ta yaya wace hanya za a bi a dakile inda suke samun makamai da inda suke samun abin sarrafa makamai abu na biyu shine niyyar da suke da shi dan su laifin wato a karfafa tsari na kama mai laifi da hukuntar da mai laifi a nawa tunanin wannan shi zai haifar mana alheri ba irin wannan manufa ba misali na dan karamin lokaci wanda ba wani tasiri zai ba. An iya cewa bikin babban sallah na bana dai ya zo wa al'ummar birnin Abuja cikin yanayi na rashin armashi da fargaban taɓarɓarewar tsaro. Fatan dai da ake da shi shine samun sauƙin gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.